rahotanni daga jihar gombe na bayanin cewa an gudanar da jana'izan mutanen da suka mutu a sanadiyar tashin bama a tashoshin mota guda biyu da suka hada da na tashar daɗin kowa da kuma tashar motan dukku dukkaninsu a cikin garin gombe kimanin bama hudu bayanai suke tabbatar da cewa su guda biyu a tashar daɗin kowa da misalin karfe 7 da minti 30 na dare da kuma wasu biyu a tashar duku da misalin karfe 8 da minti 37 na dare duk a garin gombe masu aikin ceto da kuma majiyoyin asibiti su tabbatar da mutuwar mutane 30, inda aka kai gawarki goma sha bakwai asibitin koyarwa na gwamnatin tarayya da ke gombe da kuma wasu sha uku a asibitin kwararru da ke gombe inda wasu mutane ɗari suka samu raunuka ga ƙarin bayani dangane da halin da ake ciki daga bakin wani jami'in agaji na gwamnati. Obviously abu da ya faru shine ne an yi dan ɗauko duka wanda suke cikin mashiwari din an je an yi jana'izan su. Mutane nawa ne aka yi jana'izan su? Wanda aka yi jana'izan su yau. A cikin sha uku din an yi jana'izan sha biyu. Hmm. Wata ɗaya ce kawai take mashiwari. Hmm. A specialist hospital. to wanda yake suke fmc fa fmc wa'ansu an yi jana'izansu su amma individual ne yanzu ma kuma za a tafi can za a yi wani ma ah. ne yanci ake jana'izan ba a yi kamar group yadda aka yi a specialist ba jiya kayi batun jama'a da su zo su ba da to yaya batun yake ana dai samu din ana samun wanda suke zuwa suke bayarwa samari da dama alhamdulillah suna zuwa amma dai bai isa ba to kamar akwai wanda yake yanzu aka so masallaman su ne daga asibiti a sanadiyar raunin da suka ji tun jiya ma akwai wanda aka sallama daga nan ofishi ah, wanda suke iya takawa da kafansu an yi dressing nasu an ba su magunguna an musu allurai a ah, kuma an sallame su zuwa gida cewa su rinka zagowa a ah, lokaci lokaci ana duba su. wani mazaunin garin gombe ya yi mini karin haske kan batun. to abin da dai ke faruwa gaga dai yau alhamis sati guda kenan da sauran kan hari da aka kawo cikin garin gombe wanda aka yi babbar kasuwa yau sati guda kenan kuma ga an samu akalla gawaki cikin hamsin wanda aka samu na mutane sama da mutum saba'in wanda suka jikata a wannan kuma ga an akalla samu wajen mutum kusan ishirin da biyar wanda suka rasu a harin da ma guda biyu duka da ya faru yanzu haka akwai wanda ma mata ne guda biyu ba ma gane ma sassan jiki wannan kafofi ne wannan kuma rabi ne take babu sauran sassan jiki ya kake ganin yanayin mutanen da suka mutu kama a fuskansu jikinsu yaya wallahi abdullahi yawancin su duka duk yadda ka ganin jikinsa da jini domin irin abubuwan da ake yake faffashewa jikinsu kamar shi ne kamar karafuna ne allahu alamu abubuwan za ga sai dai kaga an sa mutum a cikin da saka ni da jini a jikinsa an yi janaza ko eh an gama janaza yanzu misalin karfe sha biyu dai an gama janaza na duk wanda ya kamata sauran dai a nan da akwai dawa ya kai na mutum biyu wanda aka ce a bari sai ba an sallan azhar medical center ne dai da yake sauran kowa na zuwa yana duba gawakin mawansa ake ta kokarin dai kasancewa tun da kaga dai kowa yana zuwa yana daukan gawansa ana kuma janazansa ana zuwa ana makabarta idan ka je makabartan inda ka san wata kusan kasuwa wata kusan mota haka gurin ya da wayannan suna shiga wayannan suna fita wannan suna shiga wayannan suna fita sai dai Allah su wuce zuwa yanzu dai babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai waɗannan hare-hare sai dai a baya kungiyar Boko Haram ta dauki alhakin irin waɗannan hare-hare inda kuma ake ganin karuwar hare-haren da kungiyar ke kaiwa a sassan arewa maso gabashin Najeriya tare da hallaka jama'a da dama Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya